na dama musulunci insha Allah subhanahu wa ta'ala tare da ni da nan akwai a shek arzu umar ziwa insha Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan muna dr muhammad amin shi kuma da gane tare da zo sannan muna da shek muhammad hafiz aswad sa'annan muna da doktor ali zainal abidi insha Allah sa'annan da lieutenant na sannan ta da ba nasara kan da wannan gidan an gina shekaru 189 da suka wuce an gina ne a matsayin gidan sarauta da nan ne biyar sarkin kai wannan wanda muke ciki nan ne majalisar sarki inda sai kike zama ina tsaron baki kamar kuke gani ah, ga kujeru karagan mulki wadda tsakiyar nan ita sarki ke zama wanda fa zama shi shine sarkin kabiya kubu na bani sarki na 22 an samu tufatar zakanya mace domin annar zaron ta ta sarakunan kai sai kuma ta kuba guda biyu masu nuna alamar shari'a akwai stamp ko a ci hatimi na sautar kai wannan kuma ta lafa lola ko ta yi wanda ke cewa masu zama a wannan musulmi ne kuma suna fita shari'a musulunci wani hoto na tsakiya ne shine sarkin kabi na yanzu mai suna sama'ila muhammad mera ya fara sarauta lokacin da baban shi ya rasu shekaru 26 da suka wuce wannan shine baban shi muhammadu mera sarkin kabi na 32 sai kuma muhammadu shede sarkin kabi na 31 sai kuma sama'ila hudi sarkin kabi na 30 sauran sarakunan 29 ba mu da hotunan su saboda lokacin su ba wa ɗaukar hoto amma dai muna da sunayen su ta duba daga nan tun daga genealogy wato family tree ma'ana sun daga sarki na farko da suna muhammadu kanta wani shi shekarun shi ɗari biyar da rasu a halin su ya hawa sarauta tun su ya rasu 1561 shekara ɗari biyar kenan shi ne sarki na farko ɗan shi ahmad shi ne na uku dauda dukkanin su daga sun da lambobi wanda ake lamba ko ya yi sarki akwai wanda ba su lamba ba su sarauta ba misali wannan dukkanin su ba su sarauta ba ya sarai musu lamba ba amma wannan na talatin sama'ila shi ya sarauta to abin da ya sa aka suna waɗannan saboda an da dangantaka ta yi na musu sarauta saboda lokacin da wannan sarki na sha hudu da su gidansu ba sa samu sarauta ba sai da kai shekara ɗari biyu da ya sauka kayan sariya to dai samu zama sarki shine sai ce ga baba ne ga kakane ga waye ga waye ga inda gari sarauta kuma su da su da kare da su da ku shi sa sa sunayen sunayen su in kun buga kuma dukkan sunayen tun daga na farko wanda to wanzu dukkan sunayen da musulmai shi daga Ibrahim Muhammad Ahmad da su ne sunayen sarakuna sannan shi Muhammad kanta lokacin yana rayuwa ina mulki sunayen na kwarai Muhammad kanta likinan kamar a ce wakilin suna wanda ke mai na matashi lokacin da ina matashi shi Allah guri mai karfi da ciki da kuma ilimi na addini saboda duk lokacin da a yi kokuwa saboda canda suna da al'ada idan aka yi giri ma'ana ka cimma abinci aka yi kokuwa kanan gari da gari ko unguwa da unguwa ta shi muhammadu ba zai yi kokuwa ba sai an samu champion kuma ce zarumi wanda ya gagari kowa misali da wannan garin da binne kai shi ba zai kuka da cikin gari sai can birnin kan sai je can birnin kano ya kuka da wancan zawami nasu to dan zai je zai aika musu ta cewa zai je to dan kama hanya za su yi hutar ruwan shi da sun hange ta dace ga muhammadu can ta yanzu tana kanta tsakanin wancan da shi muhammadu waye zawami kenan yanzu suna ana rabu da to nan eh, eh, da kansa tafi kanta muhammadu kan kanta ta lokacin na sarauta a ah, nigeria ko afirka da muke cikin yanzu ba a da suna afirka sai dai ce daular kai shekaru 100 sai da ce daular kabi ma'ana kabi kingdom akwai songhai infiya akwai mali infiya akwai kuma daular oyo to shi mamadu ta shi ke kula da daular kabi kabi kingdom a shekaru 100 ta kunshi kasashe hudu na afirka na yanzu misali akwai a niger republic akwai burkina faso akwai benin da kuma nigeria su ne su haggami suka yi daular kabi can da muhammadu kanta na cikin daular songhai lokacin muhammad askiya the great lokacin ne sai ya balle daga daular songai sai kauta da dola mai suna dolar kai ya samu suna kabi kingdom wadda kunshi Nijar, burkina faso nigeria da kuma benin na yanzu su bayan da zuwan turawa ne sai aka samu cikin ta na yanzu amma can da game ake ta game ake wuri guda amma da turawa suka zo aka samu nigeria niger burkina faso sauran afirka ta yanzu gaba kamata ne shirya ce dole sangai su sun yi ali da sauransu tun da shugabannin ta sangai da wancan taswira wadda nake magana a kai ta shekaru ɗari biyar da ta wuce wanda yake ainihin kabi kingdom shekara ɗari biyar ta wuce tun daga niger burkina faso benin republic da kuma nigeria su ne suka dunkule su kai kabi a shekarun ɗari biyar kamar zan tuba kenan bayan ya lokacin da su gane da ba su ciki a su gane ba su cikin kai mun ba su cikin ya shafi wani kudancin najeriya yawa ai na da ke badan asayar ba yoruba ne na da badan ogun mashi su suna ciki nan zazzau kano katsina zamfara suna ciki to borno ba ta ciki ta ya gura da nguru yawa eh, adama abuja ba ta ciki zuwa su Legas na ba sa ciki so akwai abin da yan ah, buku cewa South ko reference misali menene dalili ya aka kukanci cewa kun mulki waɗannan mutane shekaru 500 so akwai wani tayar cewa impactful mai sori na sultan muhammad bello a cikin wani littafi shi nan bayani to ai kabawa a shekaru ɗari biyar sun mulki a niger burkina faso benin a lokaci guda a najeriya misali ka duba nan ne sas a farko na su ba su kuma muhammad bello emirate of the nigeria a shekaru biyar da ake magana babu abuja a matsayin headquarter ko lagos oh. sai dai ake surami wannan gani surami shi ne fita na wannan lokaci da city of suna da skate in can a lokacin yana cikin jihar sokoto a halin yanzu shi wannan city na sulami yanzu kuma ba kowa cikin shi a fita taso daga sulami a sabbin koro ba kuma garin birnin kai wannan sirka ta damu ta yanzu ta birnin fadi an gina ta ne a sabbin koro lokacin da su daga wannan garin sabbin koro sabbin century shi ta ikwai ikon suka wuce yawa can aka ainihin da farko ana zaune a cikin wani gari na surami sarakuna ɗaya har zuwa goma sha uku suka yi rayuwa a cikin surami sai a sabitin ɗin sarkin kabi na goma sha uku mai suna muhammadu tomo shi ne sai taso daga surami ya kuma birnin kabi ta yanzu state park ta tamu ta birnin kabi a wani gudu a cikin matakalan wani suka yi rayuwarsu sai kuma 1831 sai aka taso daga birnin kabi aka zo a gina wannan gida aka ci gaba sarauta kawai kaba sun zauna gari uku sura ne birnin tabi da kuma wannan farko kenan shek usman ya halarci wannan masarautar shek usman dan fodo ya yi zamani da sarkin kadi da goma sha takwas mai suna sulaimana lokacin ana birnin kadi yawa to shi aka yi jihadi amma ba a zo inda kabawar jihadi ba ya ce shi ba zai yaki kabawa ba saboda lokacin da suka karatu da sarkin kadi da goma sha takwas da abdullahi gwandu shi shek a wani malamin su shek jibrila da ke cikin nijar kuma shi wani malami ba gogiri ne kuma lokacin nijar tana cikin daular kai ya ciki ba zai yaƙi malaman shi da kuma abokan karatun shi ba saboda ya san shi sarki na goma sha takwas mai suna sulemana musulmi ne ko mai addini kuma sun yi karatu makaranta guda saboda ba zai bar mabiya ne da bid'a da kuma jahilci ba dama yana yaƙi ne da bid'a saboda ta yi a wancan lokaci da ya shi sa ba a yaƙi kaba ba a lokacin shek usman amma bayan su ya wuce shi ma sarkin suleman ya rasu ƴaƴan shi jikokinsu to shi ne sai an samu sabani kuma aka yi kayan fadara amma kuma na faɗa ba na jihadi bane in mun kaji ɗakin yaƙi kuma za a shi magana bayanin yadda abin ya faru insha Allah wannan fa wannan arungu emirates ce ta yanzu president ce emirates mafin da da sarakunan kabi na mulkin wannan wurin amma yanzu ga suke mulki misali duwani zama sarkin kabi a da to shi ke kula da wannan tun daga Nijar Burkina Faso amma yanzu sai dai mulki local government guda argungu dandi kamba su ne ake mulki a yanzu abin da ka yi da kadi abin biyu ne wannan kadi ah, an kiro ta ne 1991 kwb wb wbi an kiro ta ne 1991 amma kadi kabi ne na shekaru 500 ake magana abin da kabi shine ma shi osun ki da mun inda ke da dausayi na fadama da kuma ana numan shinkafa kuma ana kawo kifi mutane ke cikin ta sune tabawa to shine ake nemi da kabi su kuma wannan kebi lokacin tura sai aka ce kebi aka shi ta kebi da wani ai amma ainihin pronunciation din kabi kabi wannan ɗakin na ɗaya cikin ɗakuna goma sha ɗaya za mu shiga insha Allah ko wanda abin da ya tantar da wannan ana magana kan sarauta sarauta eh, wannan haka ne aka gina ta aka ci sarauta wannan tun yakin taci wani a gina wannan wurin kuma haka yake amma ana yi ana gyara duk bayan shekaru akan buɗe a sake gyara amma da sami sta a rigin wannan suna rubin guga eh wannan santan mulki da tuwa su shigo najeriya za su ba da yankin kai su koma ingila mm. sarakuna goma sha uku a najeriya aka wannan santan na farko wanda tuwa jiniya to sarkin tarbi cikin wanda aka ba wani sanda to amma muka wannan sanda muna wanda sanda takobi takobi ta daular songai wadda ke da shekaru 500 tun lokacin muhammad kanka to ita muke wanda ta matsayin symbol of authority kuma ce sanda mulki amma tuwa ko bisa ba da wani amma har yanzu da sarki ya zama sarki na kabi waccan takobi ta ake bashi ya rika wadda ke nuna cewa ya tabbata sarki ba mu damu da wannan sanda ba ana rikicewa ita ne kawai saboda zamani na mulki na turawa cagen gari wacce matrabin ba kasuwa misali wannan cagen ba lekai lekaiwa su ne sarakuna tun daga sarkin kai muhammadu kanta har yanzu su muke cima lekayawa sai kuma kabawa kaba kuma su ne masu noman shinkafa da kamun kifi amma ba suke sarauta ba leka suke sarauta sai kuma arawa ara suke da tage biyu kuma su ne shugabannin yaki lokacin ana cikin hidimomi na yaki suke jagoranta yaki a kasar kadi a wancan lokacin kabawa suke su ne masu noman shinkafa da kamun kifi kenan su suka fi yawa da su muka fi sani su ne mafi yawa amma ba suke sarauta ba daga sunan su ma aka samu kai daga sunan su ya samu suna jihar kai sai zabar ma wanda su ma su ne shugabannin yaƙi da su da arawa maza ba su cage ga fuskar su shi yasa aka sa hoton mace to annan alama da su suke ga fuskar su maza ba su ne maza ba su da wata alama ta mace a eh, zaman ma ba a eh, za a gane cewa su ne hmm. eh, sai shanganci wuraren iya wuri akwai lokacin mai shangar lokacin mutane ke zaune wannan wuri suke da wani cage a fuskar su muna da bagobe bagobe kuma da shi da ba'ari gida guda suke ware kanemi kuma kone na yan jagen dragons da ke shi ne bagobiri a'a da ban ba zafar mai daban sai dai su kuma to ba sai ne ba gobi da ba zafar mai yawa ai za mu kai ga gobi wannan ba zamfari mhm. mutanen zamfara mhm. shi kuma ga ba gobi nan su kuma yadda suke nasu shagi goburawa akwai dandanci a dandawa dandawa akwai bakurfai kurfayawa mana eh su da lokacin gamin dandi suna makwabta ma da benin mamlakar ta hada da su akwai falawa kuma falawa eh wannan shine ba kurfaye sai kuma falawa akwai kambarin bare-bare mutanen kamba suke da cage kowane bangare kusan 75 bet saboda gunta gunta ne gado biyar ne su sai canganci canga kyanga kyangafai da kuma fulani irin fulani da muke da su yadda suke yin kuma belle ga fulani na shanu eh, fulani da muke da su a nan kabi to wannan ana ce mai dukko Ta daga cikin kin makers namu masu zaben sarki to akwai wakilci na fulani wanda idan sarki ya rasu to su fulani suna turo mutum guda matsayin wakilin su wurin zaben sarki da zai zama sarki na gaba cikin 'ya'yan sarki to wannan su ne dukko akwai kuma bori addinin gargajiya masu bauta aljannu kamun zuwa musulunci misali wancan shine sarkin gori wanda yake sa tuwahi ya sa rawani baki ya sa jan kalle idan an ji wani harkar bori idan ba sarki ba ba mai sa jan kalle guda biyu muna da kuma filatinan ruwa ko a ce hajjan ruwa wadda ka ba ki amfani da ta wani da sakonnin su lokacin bikin kamun kihi daban-daban da ake yi a cikin ruwa akwai doguwa ita kuma doguwa za su jikinta kamar da ke wannan karfin ana nuna irin yadda aljina doguwa take ko shi jikin taurhe yake idan mutum ga fuskarta to zai iya mutuwa ko ya haukaci sai dai kawai idan mutum ya saba da abubuwa na addini ga bakin shi kila suna ganin hina ganin ta yace bismillah ko a'udhu ko wani abu to za ta bace to shi yasa ke so ko shi mutum ya kasance bakin shi akwai alkhairi na fita ga bakin shi wani da ga wani abu zai kuwa to in kai kuwa kana aucewa da kowane shi kenan Allah ya akwai bazabarma akwai maryama akwai babule su da sunaye ne na aljanu da suke bauta a da mhm. akwai bazabarma fitar bazabarma yawa shin suna nufin wannan ita ce shigar da da zabarmawa ke yi ko kuma a'a ba wata manufa ce daban a ana nuna yadda aljannu zabarmawa kamar da muke da mutane kabilu haka su ma aljanu suna kabilu daban daban mayu dai <laughs> a can sama akwai yar buzaye akwai kirai su kuma yawa yawa can sama ba aljanu ne sunan su amma mutane ne amma sunan aljanun kirai ko yar buzaye yanzu ga damuna misali da ana neman ruwan sama ba a samu ba a can da kama musulunci ya shigo sukan je suna kiran kirai da yar buzaye ba mu ruwa maimakon su kama ruwa so su riga sun yi bile ima sun yi abin gaɗin su to kuma sai a samu ruwa to sai su dawo suna kuri sun yi roƙe mutanen sun samu ruwa to yanzu dai a kasar hausa in kun gana bori ana yi ne a matsayin entertainment a matsayin nishadi hmm. amma da a matsayin ajiye suke yi shi amma zuwan musulunci yanzu an aji komi an aji harka bori hmm. a kuma islamiyya aka nemi ilimin addini misali mu zo mu ga yadda wani nan ba hali yanzu da shekaru biyu da ɗari da uba aka dawo aka nemi ilimin addinin musulunci ya dace karatu a sanda malamin ɗaliban shi ana karatu da kuma wannan abun alƙalami na a wada kenan lokacin ba su da biyu kamar da muke ta yanzu to sai kuma shantali kuma na abala kuma da muke da buta da wannan muka shi ƙurani ko da allo to shine alƙalami shine abun rubutu ana yi ana ɗebo tawada baka da Allah ya kawo annabin shi kuma to ba ma kawai Allah mu wannan duka zo mu sabbin Allah sai wannan kuma rubutu da ake yi na addini dukkan lokacin da komai dai rubutu ne na na hannu wannan fata a cikin littafin shi kan shi na ah, wannan diwan ne gaskiya to ban bincike ba amma mun tar da shi a nan ah, in diwani ne ai za mu san daga ina yake <laughs> diwa ne tun da ai kwanan nan mai shi shigo ƙasar diwa ne na shehu da kuma masallaci tun wancan lokaci kan sa duwa su da fata dabobi a matsayin shimfiɗa da abin sallah to yanzu akan gina a samu a gina a sa tiles a sa kaka domin har yanzu ma ana sa har yanzu akwai masu fata kowa ya samu kanshi ba musulman yau ba <laughs> jiya wuri malam karatu malamuna sama ga saba'in ba hula <laughs> to ga malam ma da kan shi nan ba ka san lokacin ta lokacin wannan kamar yana haska shigar maza eh. za mu je mu gita shigar mata na da mu hito da ake ce mun kai masha Allah <laughs> akwai da ke bin da sarakuna misali wancan na 22 shine sarkin kabi yakubu na bami da ya rasu 1854 aka yi makabarin shi sai kuma kana shi yusu mai nasara ya rasu a 1859 ya rasu sai kuma sarkin gwandu haliru shi kuma sarkin gwandu ne shi kuma ya rasu wurin yaƙi aka mai kabarin shi a nan sai kuma muhammadu ba'ari sarki na 24 nisa saba bisa shi gundun ba aka kawo shi yawa wancan lokaci bayan wucewar shaf usman an zo ana yaƙi tsakanin fulani da kabawa to a wurin yaƙi aka kashe shi aka kashe shi wurin yaƙi sai aka ciro kai aka zo aka binne kai a nan jiki na can gwandu wannan kai ne kawai a wurin jikin shi na can gwandu lalle wa izan nufusu zuwijat za ta yi aiki wanda kashe shi ne wa kashe shi muhammadu ba'ari to shi kuma ya rasu akai makabari kusa gare to ga abokin hmm. ka amma na na al'ada masarauta za a yi gini a yi tudu a yi waye eh. me yasa aka yi haka shin wannan bayan zuwa musulunci da sunna ne ko ya eh, to mu da haka muka tarar da su sarakunan mu idan aka binne su aka su suka su aka binne su za mu su musu kaburkan su haka jayi za a yi wani gina za mu je mu ga wasu ka can kuma su ma su da ina bawa akai lalle saboda kamara abu sojoji nan kuma ya magana kan sana'o'in gargajiya irin sana'o'in da mutane da ke yi suna dogaro da kansu wancan lokaci ba nefa ba in maka komi da ƙarfi ne ake da kuma tunani na kai to misali wanda ya ce sassaka sana'a sassaka kamar da muke da fanachas na mu yanzu masu yin gado da kujeri to can da wa'annan su ne ake da su idan mutum zai wata shi aure yakan je gona ya samu ice sai ya sare to da wannan ice ake sarrafa da uban ake da su a ɗaki na mu misali wannan ana ce mai shi hmm. shine abin da ake cin abinci da shi akushi akushi yawa kamar yadda muke da samira roses plate na ci abinci a take to a da wannan shi ne ake ci abinci a cikin shi ya ci akushi har yanzu mutanen Chad suna amfani da wannan masha Allah yanzu akwai wanda wasu akwai kuma ƙwarya amma na ice ne oh, wannan ice ne eh, ice ne zan ce koriya a wannan kuma turmi karami na kulkule kamar da muke da blender yanzu sai a sa blender a narke su abubuwa to da da wannan ake yi sai a hada da tabarya wannan kuma takalmi ne ana ce mai dangarafai yawwa kama haya kama kubashus na maza yanzu ko tsalle na mata to wannan a da su ne takalmi da ake fanda su kai akan sa kaya ba ta wani tasiri eh. kamar yanzu misali ana cikin ana cikin yanayi ana cikin yanayi na ruwa sama wuri ya lalace ka dan yi kanka zaka je masallacin juma'a ko sawari haka zaka sa su sai kai sama sai dai ruwa su take da kashi suna wuciya ba za ka yi balbal din ka bata maka kawo da sauransu ba to ya daga cikin ne nesa suke ga kuma sanda ko slippers ƙananan takalmi kuma ko wancan lokaci akwai su wannan shi pasta su ke na wannan mm. <laughs> pasta kambu ne akwai kuma kujera yawan sita eh, akwai dangin tama akwai madabi wannan kuma gatari wannan kuma hauya dukkan su takin da ake amfani da su wasu ya suna wani abu wannan kuma koren kalangu kalangu da ake kiɗi da shi wannan koren ba sa fata aka haɗa ba mm. sai kuma wannan itace ne shi ma ke gyarawa a karkara a davis shi kuma wannan kuma maganar sana'ar sakar kaba hmm. ita kuma da suke wanda su wurin sakar kaba misali wannan shi ne ragaya ko a ce maratai hmm. wanda ake ake musamman idan ba a san yaro ya taba ko kuma wannan karamar jika ta mata hmm. wadda idan za ku je unguwa a da su kan ado da ita yanzu an yi modernizing ta fata wadda suke taushi suna ta yanzu nan ba wayewa ba dama akwai ta akwai ta ba mu kirkiro ma ba ba mu da jadi kuma akwati sunan da takwashi wasu na cewa lefe kamar akwati mai ta ta yanzu idan mutum zai kan mace shi ta kyauta aure na lefe a cewa lefe to wannan a da cike ke amma na karma ce kamar ta sa'an kunne yarin da su ta sarka kit ɗin ta ƙarshe wannan kayan lipo-lipo kenan eh. wannan kuma mataci idan za a kunu akan sa kullu ana jijjigawa ruwan na sauka ƙasa sai a juyo da sa sake sa sai kuma da lefe wannan shi ake ba kayan ciki ba eh shi aka ce ma lefe sunan shi kenan eh wayancan kayan lefe ake kayan lefe Assalamu alaikum. Engineer. Kai mun je mun jara. Eh, Assalamu alaikum engineer. Na'am. Ka shirya? Ka shirya mutai? To ya to mutai. Ya to dai mutai yanzu. Ya to mutai, ya to mutai yanzu. Ya to mutai, ya to mutai. an yi haƙuri ne to ga yadda matan da ke fita kamar da wani tambaya da su amma ana magana kan kitson mata irin kitson da matan da ke yi kamar da ake da babin salon yanzu to ko can da akwai mace mai sana'a kitso to wannan shine ake nuna da suke misali wannan tsoron mangaye tsoro da kallabi zanen yawo faskare bariki duka shi ne ake yi wa eh. ba mu kawo sabo ba ai faskare ne na na kitso bariki ne bariki ko eh, eh, sunan kisa kenan amma kuma a hausance an ce bariki kamar ana nufin eh, wurin shi ta haka yawa wurin da inda ko ta ce ba mai ma faɗa za ka yi mana gada ma kenan su yan barikin ke wannan kisa <laughs> to nan nan wannan fa sunan kisa kenan kisa kai ka ai suna linzami ne wannan kuma magana kan dukawa masu gyaran fata masu sarrafa ta dabbobi sukan yi abubuwa daban-daban misali siddin doki wannan akan sa fata kuma itace siddin doki ko eh, wanda ake aza itace da fata a yi shi ne mazaunin da ake aza su a zauna saman doki da takalmi su ma na fata akwai kuma kofi kamar da socks wear ga sunan bauji da ɗan cikin doki da kayan kwalliya da dukkanin su dai kayan na fata su ma samari muka je can suna da gyaran kai na na ga na na san dan sai ka kura ana kuma na gyaran kai aski wani rawo sai dai aski ya bambanta su da suna da tsari sau da haka wannan aski ɗalibi ne ɗan makaranta ya ji kila bodin school almajiranci to zai irin wannan aski idan dawo gida to zai irin da mutanen gidansu misali wannan na kabawa ne a cikin dogon rai dogon rai dogon rai wanda ba bakari kamar ba are ba zarumi ba zai irin wannan ba sai dai kawai bakari wannan kuma guga askin ko kanawa su kuma su kabilu ne da muke da su da dankanawa wannan kuma lauje shi kuma bayu idan lokacin yaƙi akan samu bawa su amiyar wannan aski shi kuma wancan bagaya aski na gidan kanta ma'ana lekayawa sarakunan su irin wancan aski kowane gida kana gane mutum da gidan da ya tuta hanyar askin da yin kaciya kuma ko mm, wannan kuma nuna da kaciya da tsaga dukkan wanzamai ke yi mm, wannan su ne zabira da kakin wanzanci wanzanci ga kayan kuma na na barnan kamar da ake a yanzu kuma da wuce shi tun da ke sai kuma kira kira ta bakin karfe da kuma kira ta farin karfe to wannan duci na shine ducin tama shine ducin tama shi ake narkewa a ruwan shi sai a yi karfi da su sai su dawo wannan ruwan ne shi kuma sai ta zama dusa sai a yi wani aiki a can daban amma shi ne dai original ayan ore shi ne ainihin ƙarfi na subhanallah mm. a sai da baki na tashi yin mota da su ya wuce wuce hmm. kuma wannan kira sabon karfi su masu kira baki suke kayan noma da kayan yaki masu bari kuma kayan abinci da kuma kayan kawa kamar da ga sun kayaki na kawa da mace abinci ga 'yan hannu na munga na mata wannan takalma ne na yin sun ɓace aka ɗanyi wani tamfariya wannan likafa idan ka hau doki sai ka sa kafa ka ciki yawa wancan linzamin doki mun zuwa can mun zuwa wurin tafiya na koya ma yara tafiya ɗan mata mun zuwa wani eh, da yan kunne da mun zuwa yawa misali wancan mayan idan yariya ta kai shekara biyar to ta iya tafiya wani lokaci ana aikin ta kaje ta dawo to za a samu ta shiga kafa lokacin ka samu ta shiga kafa nauyi gare zai mata nauyi maimakon ta shiga cikin minti biyu ta je ta dawo to idan ina kawata za ta ɗau minti goma kamun ta je ta dawo ma'ana yana su akwai mata tana rangaji tana kuni sama hanya tun kamun ta kai ma baɗanta na mace shi ne mace aka son shiga minti guda je ya dawo su suna da wani kamata ta ne ne sa wani siwa cikin Thank you. wani dubara na kada kuma duka biya Allah ya wani tuka na da wa abinci na gargajiya da daban nishani buga wayansu busa wayansu a jijjiga su ba da sautin da bukata misali na an je a gona wurin gayya to aka yi wanda waɗannan kayayyakin wurin ƙara manoma ƙarfi musu ganga da tuwo da gwiwa da kuriya da kalangu duk su ne da ake amfani da su su kuma mata suka manta wadancan kayayyaki wurin bukukuwan su na aure su shantu sheshe da fantigi su ne kayan kiɗin mata lokacin bukukuwa na aure su kuma samari su ma suka yi wanda wa'ancan yanzu dai kamar sai an samu mata eh. wanda za a bani shi a koya musu wannan za a yi shine kalangon yan kama eh, wannan kuma shantu dogon nan ba hmm. yawa ga kwantigi can mai namba hudu eh, me kace yan kama me ake nufi da karatun yan kama karatun yan kama kalangu yan kama yan kama wasu ne ah, masu karin magana a Hausa zaka ji an ce okay karatu yan kama eh. a ah, to gaskiya ba san wannan karatu ba karatu ba kalangu a'a ba suna abin na shi wani suna ne kalangu yan kama eh, shi wani karin magana ne cewa karatun yan kama kamar kila kai wani abace ai kai karatun yan kama kamar kamar baka abinda ba a fahimtar sai mm. yawa su samari suke amfani da maza suke wanda wancan kayaki irin su a ciki a cikoko da gambara yawa ne caki a cikoko wannan kuma shi ne a cikoko ake rika ga hannu ana jigawa masha Allah ta abubuwan da musulunci ya halatta a yi na duk da waye yana cikin nan ya na

masauta da ake busa ma kaho to masauta ce wata yi suna wurin yaki to mm. zaro ma kenan su ake busa ma kaho a cikin masautar ma'ana idan ga sarki ya hito kajje wani bayan na busa kaho to ga ainihin tarihi wani masauta suna da tarihi ga yaki yawa akwai kuma doguwa wannan guda biyu algaita mm. a kakaki mai lamba bet ya ce kakaki mm. mai lamba hudu mai kusa nan ya ce algaita duk ta busa ce mai lamba uku kuma shine taushi kalangu ne shi ma na kiji sai yi babban ganga da kusan suna amfani da shi har yanzu ba. har yanzu na amfani da su mu idan sarkin musulmi kira ce an ga wata hmm. sarki zai sa a buga su da haka cikin arhun da mun ji an buga to mun sa an ga wata ko laraba suna amfani da wannan a matsayin sanar da yaƙi. in aka buga wannan to ana yanzu ma muka ji ɗakin yaƙi kuma za ka irin wa'annan kwarai eh. mu yanzu da an buga wa'annan cikin gari to eh. gobe ba abinci ke babu abinci bayan wata sarkin da ba jarumi bane ba yaki ba a musa musa algaita ba a musa ba a musa amma ita algaita ko wani sarki na musa algaita hmm, ko Mana idan za a ji wani yaƙi su ne saki ke sa a buga sai mutane su haɗu su da sauti ɗinsu da wa'ancan ba sauti guda suke ba su ba mutane su raga su mabanci tsakanin wancan da wannan saboda idan aka buga wani suka ji sauti sun ce to yaƙi ne za a ji ko a je ko kuma a zo a kare kai wani sun zo hari su ne wannan guda uku na kasar kai to idan aka zo yakin ya da ke yakin canda lokacin gaba da gaba ne lokacin ba bindiga ba jirgin sama ba nukiliya ka dole suka zo kusa ga mutum ka yi amfani da jafi ko doki ko rakumi lokacin ba jirgi wannan shi ne yakin da aka yi an taɓa yaki tsakanin sokoto da argungu a 1883 to shi aka ba da misali da eh. wannan aka zana ma'ana ga fulani nan ga kaba an jiya daga lokacin sarkin musulmi lokacin sarkin musulmi a drama a teku mm. mu kuma sarkin kar da sama yau za mu je wurin bayanin wanda ya nasara wani wannan yakin insha Allah wannan kuma garkuwa wanda idan an bugo sai ka tare mm-hmm. sai kan wanda ya taka tara wannan zanen ba wai kawa bace magani ne wanda idan ka sama shi ko wuka zai karya ko kuma da shock ya kama ka sai ka yi so kayan yakin hmm. yana maganin ne kariya maganin ne na kariya saboda fata ce to wuka kana ku da fata amma dalilin maganin suka yi sai ya bunga sai ya kare yana karewa kuwa <laughs> wannan menene ok bari mu zo nan wannan ina san da yawa shi kuma shi kuma wannan kayakin gaba ɗai a 1883 aka zo za a yi faɗa tsakanin sokoto da argungu 1883 to shi sarki musulmi a drama tiku shi ya zo argungu zai yi yaƙi ya gaito mutane daga borno kano zamfara da ƙasar hausa dai ya ce a zo a yaƙi argungu saboda ƙasar hausa kowa shehu ya baya tuta amma argungu ba ba su tuta ba a zo a yaƙe su a ba su tuta to shine sai sarki da suka zo sarki ce a ti addu'a mai sarkin musulmi su suke kamar yawan suke nan da ya je aka aika dan likin asiri da gani sai ce to Allah baka nasara mutanen sarkin musulmi da ya zo da su za su iya kashe mu su kuma rubuce gidajen mu su yi kamar babu garin saboda sarkin mu a ninkin ba ninkin sarki sai ce to kuma yaƙi ne kuma dole sai an yi tun da sun da su fito to mi a dubara sai wasu kace to a ti a gaito sauran makwabta su zo su kama na yaƙi sai ya ce ko an ta mutane babu lokaci kuma ya ga dole sai an yi sai ya ce to tunda mu sani sarkin musulmi musulmi ne ko mutane duk musulmai ne mu ma musulmai muke ko mutane mu duk musulmi ne ke da yaki tsakanin tawaga biyu duk musulmai to mu san dole a kashe cikin su ya hasar rayuwa ta yi da addini shi saboda a je a nemo abin da aka binne a tono shi a tada tubar da aka yi in akwai wani tsafi da aka taɓa yi ko wani magani da aka canza a sake yin shi yanzu domin a kare kai idan aka kare yaƙi sai a sake duba Allah <laughs> wa zirke to hmm. ne sai aka yi wannan kayaki aka ɗauki kayaki domin su taimaka a yakin a gama daga basi. sai a to wannan kamar ku gani ku jira cika shi daga rita ku banda wake a bar shi sun wanda ya wanda wannan sai ya yi zuba maganin samanta ya zuba ruwa ya yi wanka ya kare ya ce duk mai son maganin wuka ya zo ya sha ruwan da ya yi wanda su to idan ka zo ka sha ruwan ka sha ruwan ka share shinka to duk wani mashi ko ko an sa ma ba zai shiga jikinka wannan kuma suna da wasu particles over suna jiga ciki aka ba sarki aka ce samu mutum guda amintacce ne lokacin da aka shiga yaki da ta hajji jiga cikin taron jama'a kama na assembly a makarantar sai ka shiga cikin mutane kana jijjigawa to duk wani babban ne da ya ji sautin wannan idan ana yaki maimakon su sari mutanen kai za su juya suna kashe junansu mm. kamar yadda waɗannan ke bugun junansu za su rika bugun junansu wannan kuma gyandamat wani a cikin magajin kanawa sai ya yi addu'a sai zuba cikin ruwa muna da ruwa ne nan gehen gari ta taura ko ina sai ya zuba ruwa sai ce duk wanda ya zo da niyyar iyaki mutanen argungu ba zai shawar ruwa ba wannan lokaci ko da ya zo da su guzuri ba za su shawar gare ba shine sai ya zuba kuma abin ya yi wannan kuma ka ba sarki abu guda ce laya ce akwai 99 ciki guda ɗari ba da kanana sai a ga mai rubuta an kace sarki ya rata ga wani shi ta cikin wani yaki da ya rata ta sai ya kasance ya haifu wa girma za a gan shi kamar girman ɗakin to ba za ka yi ma approach yin gaba da gaba da shi ba yawwa ba za ka sata shi ba wannan kuma ana cewa gujen yaki kamar tambari wanda idan an buga a tsaya idan an buga ci gaba to shi da wannan shi ake wanda shi idan za a fara yaki shi ake gudawa. idan kuma za a tsaya kuma kuma shi ake buga kuma alama ce to su ne aka yi wa'annan dukkan kuma su mm. to dukkan su wa'annan sai suka aka yi wanda su kuma su suka tasiri wani yaƙi bayan an gama yaƙin a sai suka shika su mutane su kutu suka bar tamburan su zamuran tamburan su da aka kuma gida shugaban yaƙi na sarkin musulmi sai rubuta tahi sai ce shi ya daɗe yana yaƙi a wurare daban-daban amma bai taɓa yaƙi kamar yana yaƙi da aljanu ba kamar lokacin da zuwa rungu sunan mutumin dan wayare shi wannan yaki shine kwamandan yaki ah, yakin bayan yana da yawa misali na ci ya gantar mu kano sauran su mutanen borno ba su yaki ba sai sa koma saboda an ce a zo a yaki argungu saboda musulmai bane a ba su tuta to aka yi kwana biyu zuwa uku sai a ji ana kiran sallah a cikin garin misali ga masallaci ne sai suka ce su gaskiya ba za su yaki musulmai a musu ba sai suka tafi da su mutanen kano su ma sa suka tafi da su to shine sauran mutanen kuma sai aka yaki da su to shine bayan bayan gama yakin dai bayan gama yakin dai to shine sai aka rufe sauran kayaki aka su mutane aka gidan tarihi wasu gidajen sarki ko kuma aka aka sake aka dawo fresh aka tuba shi bai musulunci masu sun kai da wancan lokaci ba yi wannan dubara ba aka ce da zuwa ba argon da ku labarin ta babu yanzu ba tuta shehu yanzu ba ku ai ba ne ba tuta tunda ga wani sulken yaƙi ah, na fata wanda ya damu ta saki zai ɗauki ba za a magan shi ba eh. saboda dubaru layu da akwai da awai da aka yi ana ci mata wajen kanta ga tamburan sokoto alamar cin yaƙi wadda an ci an ci adam sokoto da yaƙi hmm. su ne waɗannan tamburan nasu kuma har yanzu su an ce su amma har an ci su da yake a sai su turo a sace su to yawa ne wannan kuma tulo ne na shan ruwa nufawa ne wannan eh su da kanta mutanen bidda ke eh. amma su ba ya kai da su ba lokacin yana can sokoto a surami to duk wani sarki da karshen kanta muhammadu kanta hmm. an gayyace shi zuwa a gina ganuwa a zagaye garin sura da dina to shi mai wannan kayan sai makara bai zo ba shi ne sai aiko masa kiwon guda goma sha biyu ina ba saki hakuri akan makarar da ya bai zo da dai su ne ina ka tafi eh, wancan kuma na barbu wato yanzu haka ne na kwashi wannan na kai masa kuto zuwa domin sarki ba komi kana samu komi ba ya ba su ba sarauta ɗaya ba su ba ba ba su amma bala'in sun suka son shi su hmm. ai kayan su ne ko na mu an ci su yaki amma ai bayan yaki da aka zo a yi bayan an ci su yaki sun yi dubaru daban-daban sun ta hanyar auratayya a aura ma sarki mai ci ya sarki musulmi wadda tunanin ta ta ya zama sarki su kuma kama suka ce ta yi zaman ta gidan sarki amma ba su a namiji ba hatta yana kuma ga hilya faɗa musu wata to ta yi aure amma ta ba ta yi wani ba ta yi ba ta yi ta yi ta yi ta yi ko yanzu ma kanan sarki da sarki aure amma suna maza guda biyu ciro ma ansar da duk cikin wannan falon ne. A yanzu an fara ne sarki a rungu. ko da a abubuwan na da tunan kuma a ne na shugaban yaƙi da ta yi kamar kwari da baka a kwari da baka da suna da ta kufa na fita yaƙi da su da ko ma su da su shi wanga wutan wani wancan zuba cikin ruwa Eh, shi ne wanda muke magana magajin kanawa wanda ya a zo magani shi ma ke ba a shawa ba da wacce ne nan shi ya kasa kuncin zai rai ciki ɗeburwa ta ɗeburwa silas kuma ke kar yi eh, wannan su ne na asali yi wancan shekaru wancan shekaru ba yanzu dai na iya rika eh, kamar na iya rika Sheikh Baganwa wanda ya iya ta nuna. Suna ko da na hanci

ka abin da kawo wannan shawara da kansu ne <laughs> a ah, wannan guda kuɗin nan eh, eh, su suka sa mutanen kano suka eh. saboda lokacin da aka fito an yi taro kamar yadda aka nuna wancan zane to shi duba da sarki ya yi shi ya ce idan aka fito makaman yakin mu rage mai ƙarfi sama kamar fara yakin mu rage mai ƙarfi sama kamar wata barazana ta haka to lokacin ba a taɓa irin wannan makamai ba sai ga sarkin kai mm. saboda shi a cikin gidan shi a kuma kera duk an za a a cikin gidan ya to bali a yi can waje wani gani ta kaya wannan gani ce su ba za su bari su samu sanar da wannan laujen katon laujen ne shi ne ake yanka ya ne shi ne laujen shi ne bangare yake ya kai akwai kai akwai garji da sama akwai cinin shi inda ka sa kuma wanda rika shi bai hawan doki kawai ka sake ka yi ta masu da wannan sama da o to na ga san sandan ok shi yana debo su ne kamar koko ita kuma daga sama ita kuma sanda ɗaya ce amma idan kuma naushi ɗaya zaka kuma ai ma shi kuma su goma saboda wa'annan fa'a kullum kowa ne siyasa ba kowa ne siyasa ba kuma riga karfe sai ga riga bulletproof kamar wancan lokaci ba bindiga amma mashi ba zai shiga gare ka ba biyu na wannan ci baya yi mu ci ba ci ina mamaki inda an yi wannan shekaru da yawan gada ya wuce su subhanallah me muka yi na nuna mun ci gaba Allah ko abu da bani haushi wani ɗalibi a nan kuma sai ita shi ba fi na kulliya littafin da zai yi rubutu kansa na mahaifin kakansa amma ba su san a usrarsu ba su san da littafin ba sai wani muhakkik ne a tunis ya samo shi a faransa sun kwashe mai kayan su james da rubuce-rubuce mu da wasu kowar can ba guda sha biyu da muke magana sai suka je yi kishi yi zuwa a wajen can mutanen ne da mutane ne gana wannan kasara da ta ina bare ma ga wannan yanzu ana kulo ba da giya za a yi ai antik ne yanzu antiquities ne yanzu rike sauran sauran tarihi rike can su aji da wasu hotuna da wasu rubutu